الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wannan yace in mutum ya sayo kai sayo kaya mai tambaya wannan tambaya an bada ai an tattauna an ai magana akan ta ajiya watakila ya zo ya ce ya zo ya ce ne aka ce in mutum ya sayo kaya kafin ya sayar a farashin da yake sayarwa ya koma gobe farashin ya tashi muka faɗi yadda ya kamza babu laifi ko to wannan ku tambaya ta assalamu alaikum tambaya ta farko shine ko ita ce mutum ya halatta ya auri 'yar yarsa wacce suke uba ɗaya bai halatta ba ma'ana yarsa wacce take uba ɗaya yar da ta haifa ya halatta sai aka ce bai halatta ba kuma ba mamaki ba haka yakan faru bara mun tattauna a nan kofar mazugal aka ko wani yar uwarsa yarsa ko kanwarsa ta haifi ɗaya wannan ya da shi yake kawunta ta haifi ɗaya sai aka ɗaura musu aure bai halatta ba har abada da abin da za a yi sai a je a tambaya me yayi hukuncin shari'a a ciki wannan ma yayi kusa kusa babu abin da yake da duhu a ciki wa'ansu dabaru ne ake yi wai mutum yana da kuɗi ko ana sa a hada shi da wancan ya mutu gada ko ko sai a je a ba mal wani malami kuɗi sai ba da fatawa babu irin fatawar da ba sa bayarwa wayannan duk ba daidai bane sa'annan yace in tambaya ta biyu idan mutum ya yi tawassali da aikinsa shin Allah zai ba shi ladan wannan aikin a ranar lahira me zai hana wannan tawassulin da kai shi ma ibada ce da Allah zai baka lada ba Allah ce ud'uni astajib lakum sai ce ne إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن عبادتي ما معنى الدعاء مخ العبادة وأن الدعاء دكت أذا هنك روتي الله معنى كايم الله أبين دي كيسو كاشي با قوة الله أبين الله يكيسو لو وأن ما أيكي نرزا باك لادا باين أنبياء ما بكات ساكي وأن kuma tabbayar يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة da aya ta biyu a shaftum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa suratul mujadala shine mai tambaya yake cewa wai ai masa bayani game da waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi su ne abinda suke magana shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai wannan zai tambaya wannan ya shigo yana da fatawa wannan ya shigo yana da magana har yahudawa suka samu cewa ai huwa uzunun wai manzo Allah na shauraron komai yasa sai a je a dame shi za a je a dame shi kenan ko to da abin yayi yawa shine sai Allah madaukakin sarki ya kafa doka yace to yanzu duk wanda ke son zai duk wanda zai je wurin manzon Allah Allah su gana sai a sai ya kai sadaka to daga nan sai zamana wanda ba shi da kuɗi ya je sai ya hakura to sai al'amarin ya dan sassauci wai suka ce wannan daren wai suka ce kashi gari wai suka ce da kwana uku wai suka ce ba da ɗaya bata lokaci ba kuma sai Allah ya ya soke ya shafe wannan uku hukunci da ce a asfa wa in lam taf'alu wa taba Allahu alaikum فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله رسوله بيتي أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقة فإن لم تفعلوا sai aka soke wannan hukunci ya zamana babu komai sai mutum ya je gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ya ba da komai ba sa'annan kuma tambaya ta biyu yake cewa wai ana son a yi bayani waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka bayan wafatinsa su nawa ne kuma yaya su yaya su waɗanda suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka su ne sayyiduna ali ibn abi talib da sayyiduna al-fadl ibn al-abbas da sayyiduna usama ibn zaid waɗannan mutane uku su ne waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka yaya suka yi shi ne lokacin da suka zo za su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka sai suna shawara ana tunani yaya za a yi za a tube manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a yi masa wanka yadda ake ma kowa ko ko a'a za a bar shi ne a cikin tufarsa a yi masa wanka suna wannan shawara yaya za su yi sai Allah ya sauko musu da barci, ko wanne sai da gida sai da ya dorar da man sahaba su akan su saboda saboda gangadi ko barci. sai suka ji mai murya yana faɗa ko mala'ika ne ko musulmi ne na aljani aljani ne ko wane ne da yake cewa ku yi manzon Allah wanka a cikin tufarsa ya ce sai suka wanka a haka nan sai na ali ya ce muna yi manzo Allah wanka ina kalla ina bincike ko zan ga irin abin da ake ganewa in mutum ya mutu yace ba duk abin da aka gani manzon Allah eh, yana da tsarki a raye yana da tsarki a mace to yadda hali ya kasance kenan amma daga baya sai na Aisha ta ji zafi ta ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu tace ba dan al'amarin haka ya kasance ba ta yi nadama ce da ta sani da su matan manzon Allah za su wanke manzon Allah dan malama Imam Ahmad ya halatta mutum ya wanke matarsa ko mace wanke mijinta ko saboda dalili da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin da nana Aisha ce la wastaqbaltu min amin mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama illa nisa'u da ba wanda za mu sa ya wanke manzo Allah sai mu matarsa za mu wanke shi sai malamai suka ce da a ce haka bai halatta ba nana Aisha ba za ta yi bakin cikin haka ba akan haka wannan dalili ne sa'annan kuma dalili na biyu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga makabarta baki'a daga wata jinaza da ya dawo gida sai ya tarar da nana Aisha na wara sa tana cewa tsananin ciwo kai yayi mata yawa kanta na fara yana ciwo kaman ana mai kenan ana duka da gudama kuke faɗa ko sai manzo Allah shi ma ce ai shi ma wara sa wace shi ma kansa na ciwo manzo Allah kansa na fara ita nana Aisha ta ma kansa na fara to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya duk yadda ake zaune sai ka dan yi wani abu a dan jikin sauki sai manzo Allah yayi barkon ke ce to kina ta kanki na sara me da miki me zai miki me zai cutar da ke in kika mutu na wanke ki na yi miki sallah na binne ki mun gane ko da sai malamai suka ce fadar manzo Allah yayi kika mutu na wanke ki na miki sallah na binne ki a ce ya halaka mutum ya mama matar wanka to na na Aisha ita ba inda hankalin ta yake kenan ba ga manzo Allah ya ce me ma zarraki in anti mutti lasaltiki wa sallaitu alayki wa dafaltiki yace a ka zo kuma kana rayuwa da wasu mata su shine rabo ce sai manzo Allah ya yi murmushi sai ita ma ta yi murmushi shi ke da sai zazzabi ya tafi ko sai ciwon kai ta fito ko tilas duk yadda kai kowa ne da kai ko kai ne sarkin fushi sai ka yi barkwanci sai ka mai da matarka kamar abokin wasan ka in ba haka ba wallahi tallahi ba yadda za a yi ka ji rayuwa sai kuma kowa ce ce komai za ce ce ko ne ce in ba haka haka aka kasance gida ba ba yadda za a yi ji daɗin rayuwa haka al'amari yake kasancewa da wannan nazari ne mutane suka ce ya halaka mutum ya wanke matarsa ko da yake ba wayansu malamai sun hana maza su wanke maza mace ta wanke mata su wanke mata dan yar manzo yake yar manzo Allah da tara su manzo Allah ya sa mata su wanke wannan ba ya shiga a cikin wannan babi dan tsakanin mace da mijinta ake ci ko wayannan da ne fi isa imamu ahmad ya halatta haka amma sauran malamai suka ce a'a to wannan yake su masu <coughs> masu canji ne mutum zai zo yana da bukatan kuɗi a nan sai su ba shi naira ko ya ba su kuɗi su saka ya je karba a Landan, ko Saudi Arabia ko menene su karbi naira a nan su je su biya a can menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba ma'ana mutum yana da bukatar yana da kuɗi yana bukatar kuɗi sai ya baka naira a nan ka je can ka bashi dola ko ka bashi riyal a Saudiya ko ya baka wannan ka je can ka bashi wancan ko ya wannan mu'amala da ake yi yaya yake kasancewa duk yadda aka yi za a samu jinkiri kuma da ƙari ko kuwa an samu jinkiri an samu kari to wani lokaci mun kasance muna zaune a majalisin eh, malamin mu Sheikh Ahmad Al-Ansari a cikin Madina fiye da shekaru 20 da suka wuce to dali aka ana tattaunawa lokacin mutane sukan zo daga kasashen Larabawa su zo cikin Madina su zo sai kuɗi ya tsare yana bukatan kuɗi to ɗaliban kasansu da ke wurin sai ya karbi riyalin Saudiya ya fatar ya ce in na je gida garin ku kamar kana kai ɗan Najeriya ne alhajin Najeriya ya je ko umra ko haji kudin sa ya kare duk kudin da kai rika ka sauka jidda da Makka da Madina in ka tin karkin ko nawa karka wallahi sai ka dinin rance ko kai ne farkin garo to sai ya ka bashi riyal ya batar ya biya bukatarsa in ya zo gida ya ba ya biya ka da naira ko ya ba iyalanka kamar yadda kake so to wannan duk yadda aka yi ba za ta shiga ciki ko ba haka ba don inda ya ba baka bashi riyal dubu in ya zo nan ba zai baka yadda daidai da riyal dubu sai yadda kasuwa ta kama ba haka bane saboda riyal dubu ana canjin sai yanzu nawa dubu goma ko dubu ashirin ko dubu to sai haka za a yi lissafi a biya to sai aka tattauna dai karshe aka ga cewa to wannan al'amarin mu'amala tana da wahala amma in ya zama na akwai taimakawa juna a ciki za a iya samun ɗan sassauci amma in abu dan duk abin da ake so shine a taimaka ma juna to ne sai aka ce me zai hana a mai da shi hanyar baki na ranta maka riyal dubu in ka zo gida ka biya to ya biya da ni ya biya da riyal sai ya dauki kudi shi ma ya je can zo ya biya ko to wannan ai ai dan sauki kenan ko to amma wannan ai kasuwanci ne suke da bambanci ko to da labarin su قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب أي الجوار أقرب من نكو إيه؟ يتي ولا تكتم والليل يتي قصد كي قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة وحول السند قال وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت دغنا عائشة الله تعالى ما سيداتك يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين تتي إنا دا مقوتا قدابي فإلى أيهما أهدي وانين تكين في كما تنبا كوتا ma'ana كان da makota guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko nawa nan abin da ba da kyautan ba zai wadatu ka ba kowa ba sai mutum ɗaya a cikin su wane ne yafi kamata ka bayarwa sai manzo Allah ce ila aqrabihima min kibaban yace wanda kofarsa makociyarki da kofarta ita fi kusa da kofarki ma'ana wanda kuka fi kusa da juna yake za a fara to an gama kitabun babu shufa kenan ko sai yace kitabul ijara littafin kodago kitabul ijara littafin ko dago ma'ana da kasuwanci da noma da rance da bashi har